Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilohertz 6,770 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya canal 3 niya dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta za kuma iya sauke manhajar mu ta gta hausa a play store da itunes Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lale haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da talatin ga watan Maris na shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafa da rahoto kan dokar hana fita da gwamnatin jihar Filatu ta ayyana sakamakon wani harin kan mai uwa da wabi. da aka kai a unguwar Rukuba da ke cikin garin Jos. gwamnatin jihar Filato ta saka dokar ta ɓaci domin kowa ya zauna a gida domin a samu damar bincike. Haka kuma za ku je yadda taron jana'izar mahaifiyar tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru 'yan Rufa'i ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. kan yadda aka yi amfani da taron jana'izar wajen shawo kan wasu 'yan siyasa da ba sa ga maciji da juna. Wallahi tallahi abu mai kyau ne duk wanda ya ce wannan sulhun ba kyau to shi ne bai da kyau. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi a yau Litinin cewa za a tarwatsa cibiyoyin makamashi da rijiyoyin mai na ƙasar Iran idan ba ta buɗe mashigin ruwa na Hormuz ba. Wannan ya biyo bayan da Iran ta kira tsarin yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da Amurka ta kafa a matsayin abu da ba zai yiwu ba, kuma ta kai hare-hare da makamai masu linzami kan ƙasar Isra'ila. Sojin Isra'ila sun ce an kaɗo wani jirgi mara matuƙi na drone da Yemen ta harba musu a yau Litinin kwanaki biyu bayan 'yan ƙungiyar Houthi na Yemen sun shiga faɗan a bayan Iran inda suka harba makamai zuwa Isra'ila. Su ma ƙungiyar Hezbollah na Lebanon sun harba wa Isra'ila rokoki. Ita ma Isra'ila ta kai hare-hare da makamai masu linzami kan sansanin soji a Tehran da kuma sansanin 'yan ƙungiyar Hezbollah a Beirut. A yau Iran ta tabbatar da kisan kwamandan sojin ruwanta Alireza Tangsiri na kwana-kwanan nan cikin jerin manyan mutanenta da aka kashe tun bayan kashe shugaban kolinta Ayatollah Ali Khamenei a farkon yakin. Ƙasar Spain ta rufe sararin jirgin samanta ga jiragen Amurka masu kai wa Iran hari. Wannan wani mataki ne bayan hana amfani da sansanin sojanta a cewar sakatariyar tsaro ta ƙasar Margarita Robles a yau Litinin. ta shaida wa manema labarai a birnin madrid cewa spain ba za ta bari a yi amfani da sansanin sojin ta ba ko sararin samaniyarta don aikata abubuwan da suka shafi yaƙi da iran ba ministan tattalin arzikin ƙasa na spain carlos cuepo ya ce wannan na daga cikin shawarwarin da gwamnatin spain ta yanke na cewa ba za ta shiga ciki ba ko ta ba da gudummawa a yakin da aka fara shi daga bangare ɗaya ba tare da neman shawara ba kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Ƙasar Iran ta ce a yau Litinin jakadanta a ƙasar Lebanon zai ci gaba da zama a ofishinsa a Beirut, inda ta yi watsi da umarnin da ma'aikatar ƙasashen waje ta Lebanon ta bayar na ya fice daga ƙasar ba ta buƙatarsa. Yaƙin da ake tafkawa tsakanin ƙungiyar Hezbollah na Lebanon da Isra'ila ya kawo zaman tsami tsakanin gwamnatin Lebanon da Hezbollah da Iran ke marawa baya. inda gwamnatin ke sukar Hezbollah kan shigarwa Iran yaƙi. A makon da ya gabata ne ma'aikatar harkokin waje ta Labanan ta ba bawa jakadan Iran Muhammad Reza Shibani zuwa 29 ga wannan watan da ya fice daga ƙasar saboda ya saba wa tsarin diplomasiya ta tofa bakinsa kan harkokin siyasar cikin gida na Labanan. kakakin majalisar Lebanon na B. Berry kuma wanda yake ɗan shi'a ne kuma yake goyon bayan Hezbollah ya kalubalanci shawarar da ma'aikatar harkokin wajen ta yanke inda ya ce Shibani ya yi zamansa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Iran Ismail Baki ya ce shi Shibani zai ci gaba da zama a Beirut. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. 'Yan bindiga sun kai hare-hare wata unguwa inda ɗalibai da malaman jami'a na jami'ar Jos suke zama a jihar Plateau a Najeriya suka hallaka aƙalla mutane talatin a cewar jami'ai da mazauna wurin a yau litinin. Mazauna wurin sun ce 'yan bindigan sun farwa gari ya waye da ke yankin anguwar Rukuba suka riƙa harbin mutane ko ta ina. gwamnatin jihar ta ce ba a san su waye 'yan bindigan ba ta kuma saka dokar hana fita na awanni 48 a yankin jami'ar jos kuma ta ɗage jarrabawar da za a fara a yau litinin sojojin ƙasar somaliya sun yi nasarar karɓe madafin ikon birni mafi girma a kudu maso yammacin ƙasar a yau litinin abin da ya sa shugaban yankin abdulaziz hassan muhammad laftagarin yin murabus daga mukaminsa Wannan ya biyo bayan makonni biyu da gwamnatinsa ta ce za ta yanke alaƙa da gwamnatin ƙasa. Birnin na Baidowa wanda shi ne babban birnin yankin kudu maso yamma wuri ne da dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da masu ba da agaji suka kafa sansaninsu a yankin da ke fama da rashin ruwa, yaƙi da kuma mutane da suka rasa matsuguni. Mutane da dama sun tsere daga Baidowa a makon da ya wuce, wasu daga cikin ma'aikatan ba da agaji sun tsaye da ayyukansu saboda fargabar barkewar fada tsakanin dakarun gwamnati da sojojin yanki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A ƙoƙarinta na kare rai da dukiyoyin jama'a har ma da tabbatar da tsaro a faɗin jihar. Gwamnatin jihar Filato ta ayyana dokar hana fita na tsawon kwanaki biyu a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Matakin na zuwa ne bayan wani harin kan mai uwa da wabi da 'yan bindiga suka kai a unguwar Rukuba da ke cikin birnin Jos. Wakiliyar Amurka ke magana a jihar Filato Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Harin da 'yan bindigan suka kawo da misalin karfe takwas na daren Lahadi, bayanai daga shaidun gani da ido na nuni da cewa 'yan bindigar sun zo ne akan babura da mota kirar Sharon, wanda ya yi kama da na jami'an yaƙi da fatocin ƙwayoyi da fuskokinsu a rufe, inda suka buɗe wuta a wata mahaɗan unguwanni da ya kasance kamar kasuwa ake hada-hada dare da rana. A sanarwa da gwamnatin jihar Plateau ta fitar da sanya hannun kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar, Madam Joyce Ramnap, matakin sanya dokar hana fitan ya zama dole don samar da damar kama waɗanda suka yi ɓarnar don hukunta su. Mataimakin shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Muhammad Kabiru Garkuwa ya ce an daɗe ba a samu irin wannan lamari a cikin garin Jos ba, don haka hukumomi za su yi duk mai yiwuwa wajen hana mai da agogo baya a lamarin tsaro. To wannan dai sha'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne mara daɗi wanda ya ta da hankalin kusan kowa da kowa da daddare kawai muka ji labari cewa wasu mutane wanda ba a san su ba ba a san daga ina suke ba sun zo kawai sun buɗe wuta a wannan anguwa da anguwar rukuba wanda wannan ya yi sanadiyar mutuwar wasu wasu kuma suna asibiti suna karban magani. To a ranka ya daɗe da yake an kwana biyu dai a cikin jas dai mun samu zaman lafiya sai ga wannan lamarin ya taso. Me ah. kuke yi don tabbatar da cewa an zauna lafiya musamman a matsayin hukuma? Eh, tun daga lokacin da wannan abu ya faru shi shugaban karamar hukuma hukuma da gwamnan jihar Filato da sauran dukkanin uh, jami'an tsaro da commissioner of police da shi uh, STF commandant da duk wanda ya kamata suna wannan guri domin a tabbatar abin ya dakata kuma an yi kokari a gano suwaye suka yi domin me ya faru daga ina suke ta ina suka zo me manufa duk tun daga lokacin da abin ya faru har zuwa yanzu hakan nan a halin da ake ciki kenan domin a tabbatar an yi kontrolin abin bai wuce yadda yake ba shine dalilin ma da ya sa a gwamnatin jihar filato ta saka dokar ta ɓaci domin kowa ya zauna a gida domin a samu damar bincike a kuma kwantarwa da waɗanda abin ya shafe su hankali so gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta domin da haɗin kai da jami'an tsaro domin a gano waɗanda suka yi abin a hukunta su sannan kuma a tabbatar cewa abin ya dakata a haka tsawon lokaci a ƙaramar hukumar jos ta arewa mun daɗe ba mu samu matsaloli irin waɗannan ba hmm. to kuma yanzu ma Allah ya da kamar yadda gwamnati take bakin ƙoƙarinta wajen tabbatar da zaman lafiyan Allah yadda kuma hakan za a ci gaba domin a samu ingancin zaman lafiya da kuma da doka da oda. Akwai matasa da sun harzuka sannan wa'insu za ka ga ana ta jajjefa saƙonni a kafafen sada zumunta na zamani da bidiyo da sauransu masu ta da hankali wace kira mm. kake da shi To gaskiya dole ne abu in ya faru haka musamman wanda abin ya shafe shi ran shi ya ɓaci. To amma muna jan hankali domin wani lokaci a ɗaukan doka a hannu baya kawo gyara a abin da ya kamata a gyara sannan shi kuma wannan zaman lafiyan shine komai duk wani harka ta ci gaba da na rayuwa a ƙarƙashin zaman lafiya yake so hakkin kowa ne wajen tabbatar da zaman lafiya na lura da social media wasu daga cikin hotunan da nake gani da wasu videos ɗin da nake gani wasu abubuwa ne da suka faru shekaru da yawa da ya wuce ma hmm. ake dawo da su so hakan ba daidai ba ne dukkan mu al'umma ɗaya ce duk abin da ya shafi mutum ɗan uwanka ya kamata ka yi baƙin ciki ka ji zafi musamman wanda bai ji ba bai gani ba bai san hawa ba bai san sauka ba to ƙoƙarin ƙara tada hankalin mutane don a ƙara shiga cikin wani tashin hankali ba daidai ba ne to ni kira na ga al'ummar jos ta arewa da jihar filato da ma najeriya ga baki ɗaya a matsayin mu na mutane a matsayin mu na al'umma duk mu yi kokarin kyautata mu'amala da kyautata zaman lafiya domin shi ne zai haifar mana da komai so gaskiya haɗa irin waɗannan maganganu a social media na ɓatanci ba shi da kyau kuma ba zai amfanar da mu ba har waɗanda suke yin ma ba zai amfanar da su ba wasu daga cikin waɗanda suke yin irin waɗannan maganganu da rubuce-rubuce za ki gama wasu ba ma a Jos ɗin suke ba mm. wasu ma a wasu garurrukan suke mm. amma za ka ga rubuce-rubucen su ba shi da kyau yana tada hankali so mm. gaskiya mu muna kira ga dukkanin mu gabaki ɗaya musamman shugabanni na addini da na na al'umma da mu ja hankalin duka matasa cewa mi hakuri gwamnati tana iya bakin kokarinta kuma insha Allah za a binciko waɗanda suka wannan abin za a hukunta su so bai kamata mu dinga ɗaukan doka a hannun mu ba mu yi maganganu na zai zaunar da mu lafiya ya kuma kawo mana ci gaba a ƙaramar hukumar mu jihar mu da ma ƙasar baki Duk da shike hukumomi ba su ba da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a harin ba, wata da bata amince in bayyana ta ba ta ce ta ga waki talatin da uku. ɗazu muka je ni ban yarda na je dai kawai fa na gani ni ban iya masa kusa kusa ba ma wajen tace tiri ne da. Talatin da hmm. uku aka kashe? Eh, amma wai shauran wana kan kawo shauran. Amma a cikin anguwar rukuban hmm. ne kawai ko kuma har da? A cikin anguwar rukuban ne suka suka yi da su haka. Suna wucewa ne kawai sun zo don su kakkashe mutane ne dukkan mutane sun bi sun kakkashe. Gaskiya ne ba jin daɗin yin wannan ba na so a kashe wani ba na so a kashe nawa. Na jinin wani abu. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya kai ziyarar jaje a unguwar Rukuba inda ya ba matasa haƙuri kada su ɗau doka a hannunsu don kaucewa kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos. a Najeriya. To madalla muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa amin. A wani bangaren kuwa har yanzu dai jana'izar mahaifiyar tsohon gwamnan jihar Kaduna na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. La'akari da yadda 'yan siyasa suka yi amfani da taron jana'izar wajen ƙoƙarin sasanta wasu 'yan siyasa. Jana'izar da aka gudanar a Abuja, an ga manyan 'yan siyasa da suka halarci taron jana'izar. da suka hada da tsohon ministan sadarwa na Najeriya Farfesa Isa Alifantami inda ya yi wasu kalamai da ke nuna ƙoƙarin sasanta gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani da tsohon mai gidansa Malam Nasiru 'yan Rufa'i wanda ke cikin alhinin rashin mahaifiyarsa. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari game da wannan batu. Tuni dai masana harkokin addinin Musulunci a Najeriya suka nuna gamsuwa da matakin Shak Isa Alifantami da ya yi amfani da wannan dama ta jana'iza wajen sasanta manyan abokan. Shak Aliyu Gamawa daga jihar Bauchi babban malami ne a Najeriya ya ce ai dama sulhun alheri ne a musulunci. shari'a ya halatta a yi nasiha a makabarta a ja hankalin mutane saboda da alkur'ani da mutuwa su ne manyan abubuwa da suke zamo wa'azi zuwa ga musulmi na kwarai. To akar muka eh, wannan sulhun na nan ya isa a makabarta ko wurin zaman makoki ko ko akwai bukatar daga baya a manya ko kuma malamai su shirya irin wannan sulhu tsakanin su na manya. To dama sulhun ina ga wani abu ne da za mu kira shi kaddara ya faɗo amma ba muhallinsa ba ne. Saboda a lokacin yana cikin jimami na babban rashi irin na mahaifiya. To sai dai fi malami yana da irin nasa hasashe a matsayinsa na babban malamin addini kamar sa da ya ga kamar ga'a ce mai kyau. wadda ba a san yaushe za a sake haɗuwa ba ko bai da ikon haɗa su amma da tsari aka yi aka yi wani sulhu mai kyau bayan wannan yana da amfani kwarai da gaske saboda haka ni ina ga wannan ya zamo dan ba an yi tushen sulhu daga baya manyan malamai su bi su yi wa malam nasiru irfa'i ta'aziyya da nasiha su je su yi wa malam ubasani ƙarin ta'aziyyar mahaifiyar makusancinsa da nasiha daga nan su roƙe su a haɗu a wuri mai kyau a ɗan mai da maganganu masu sauƙi a yi sulhu bisa tsarin shari'a. To su ma dai 'yan siyasar sun yaba da wannan mataki na Sheikh Pantamin domin kuwa ko babu komi mataki ne na sake haɗa kan manyan 'yan siyasar in ji honorable mai kudi bature tsohon shugaban apc a yankin lakwaja ta jihar kogin najeriya eto eh ashi sulhu a musulunci aka ce muka aka ce sulhu abu ne mai kyau abu ne mai kyau shi a siyasa shi sulhu siyasa wannan sulhu ne na amma buri buri daga ɗan siyasa ce muka eh eh eh an tashi wannan siyasa kina amma wannan da aka yi dinnan sulhu ne na Allah da Annabi ba sulhu bane na siyasa kuma kuna ga abu mai kyau ne kuma a bangaren siyasa wallahi tallahi abu mai kyau ne duk wanda ya ce wannan sulhun ba kyau to shine bai da kyau mu a mu abu ne mai kyau abu ne mai inganci ubangiji Allah ya saka musu alheri duk mutumin da ke neman sulhu to ka san wani mutum mutumin kirki ne. A yanzu dai lokaci ne zai bayyana makomar tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru yar Rufa'in da ya samu saki na wucin gadi daga hannun hukumomin Najeriya domin ya samu halartar jana'izar mahaifiyar tashi. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma lokaci ne da Mustapha Nasiru Batsari zai sake dawowa a shirin na duke, ai sauraro lafiya. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na duki tsohon ciniki. Shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo, musamman a ƙasashen Afirka ta yamma da ma sauran sassa na duniya. har ila yau dai shirin namu yana tare da Dr. Abdulkarim Musa masani akan harkokin noma musamman a yankin arewacin Najeriya. Za ku ji ci gaban tattaunawar shi da Isa Lawal Ikara musamman akan matsalolin da suka shafi noma a yankin arewacin Najeriya. A ka'ida ya kamata a ce gwamnati in ka je duka kasashen da aka ci gaba abinci yana sauki. bai fi ƙarfin kowa ba. A biyo mu sanu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla yanzu dai kimanin makonni uku kenan muna kawo maku tattaunawa ta musamman da abokin aikinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi da masani akan harkokin noma musamman a yankin arewacin Najeriya Dr. Abdulkarimu Musa tattaunawar dai ta mai da hankali ne akan ƙalubalen da noma ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a shawo kan waɗannan matsaloli ga ci gaban tattaunawar. To, a ƙa'ida ya kamata a ce gwamnati in ka je duka ƙasashen da aka ci gaba abinci yana sauƙi bai fi ƙarfin kowa ba kusan kowanne al'umma ƙasa yana da damar da zai ci abinci mai kyau mai gina jiki a lokacin da ya so ba tare da ya shiga wata matsala ba sakamakon gwamnatocin ƙasar sun yi investin a harkar abinci yanzu ina so maka misali da ƙasar india ai ga ƙasar india da china su ne ƙasashe mafi yawan al'umma a duniya mm. amma duk wa'innan ƙasashen suna samarwa da kansu abinci kuma har su fitar da abinci yanzu kamar ƙasar india duk shekara tana iya noma shinkafa metric ton miliyan 150 a karan kansu a wannan fa miliyan 150 din da suke nomawa kwata-kwata miliyan 23 suke iya suke fitarwa sama da metric ton miliyan 137 su suke cin abincinsu to amma gwamnati ta saka hannu sosai a fannin noma a india in ka duba abin da ake sai da takin yuriya a india bai wuce dala uku da digo goma zuwa dala uku da digo shida da rabi ba kaga bai ma kai dubu goma ba kuma dama shinkafa kaga abin da fi bukata yuriya ne mm. to ya za ka sai taki dubu goma ka yi noma a ce baka samu riba ba kaga babu wannan magana so a wa'annan a wannan amfanin gonar shinkafar da india take fitarwa a 2024 kawai india ta samu kuɗi da ya kai dala biliyan 29 dala biliyan 29 nan fa da ake magana ya fi kuɗin da na ya ninka kuɗin da Najeriya ta samu da man fetur a shekarar 2024 domin a shekarar 2024 gaba ɗaya kuɗin da Najeriya ta samu daga man fetur tiriliyan goma sha shida ne. To, shinkafa kawai safarar shinkafa kawai zuwa ƙasashen waje ya samar ma da Indiya dala biliyan 29.9 kaga ya ninka kuɗin man da Najeriya ta samu a 2024. Kana nufin wai za a rike noma a Najeriya zai iya toshe wata kafa da kilan fetur bai toshewa? Ai noma zai iya rike Najeriya ya samar da abin da ma man fetur ma ba zai samu ba kuma shi noma bai da iyaka. Daga nan ne tafiya shi kuma man fetur yana da iyaka. Duka ga gangan man fetur ɗin Najeriya da yake bai wuce a yi ganga biliyan Eh, talatin da wani abu wasu kaga yana da ranar karewa shi ko noma abu ne da yake continuously za a iya ci gaba kuma wannan kukan da manoma suke yi na cewa ana shigo da abinci eh, bai kamata ba ba wai Najeriya ba ko ina ne aka ga wannan matsala ana yi ah, yanzu kwanan nan manoma a Faransa da ƙasar ta saka eh, wata yarjejeniya da european union ƙasashen turawa suka ga wannan tsarin zai kashe musu noma fito da dankali suka yi suna jajjerawa a titi kan ba su ma da wannan tsarin ba sannan idan ka saurari wata tattauna da shugaban kasan amurka donald trump ya yi da manoman kasar da kamfanonuwa akwai wata wacce da mamallakiyar kamfanin shinkafa ce ta yi korafi ta ce ana shigo musu da shinkafa daga china a daga india ana dumping ɗinta hakan ya sa su da suke producing shinkafa a america suna faduwa manoman na faduwa nan take donald trump ba a je ko ina ba ya ce rubuta ya ce wace kasa ne da wace kasa ne da kama suke lissafowa ba ta ce india ta ce thailand ta ce china ya ce a kara musu tarif dole ne a seta ya zamana ba za a karya a manoman a cikin yana nan yana yawo a social media da an ma wallafa abin nan to kaga america ma kenan mu kuma masara su muke shigowa da ita america ta sama muke shigo da ita to america ma kenan da suka ci gaba wanda suna da tsarin tallafi iri iri su manoman su ma suna da inshora inshoran manoman america kaso 60 ma gwamnati ce take biya tana da tsari na farashin amfani an san yadda zai fito idan ya gaza haka manomi zai faɗi gwamnati za ta biya shi to amma still suke wannan balantana mu wanda zaka fara noma daga farko har karshe ba zaka gudunmu ko sisi daga gwamnati ba to kaga ba ma adalci bane a ce manoma in suka yi kuka wai bai ma dace su yi kuka ba wa'anda ba sa noma suna magana cewa kamar kun fi damuwa da damuwa ku ne fiye da irin abin da zai iya faruwa an kyala manoma su yi su kaɗai ai abin da baka sani ba duk magana ake da zaka ji ana manoma sun samu kuɗi yanzu ka je ƙauye wai a ƙauye ko mutum nawa ne masu kuɗi duka fa rayuwa ce ta rufin asiri mm. ko da aka inganta noman ba wai fa manoman a ƙauye sun yi mahaukacin kuɗi bane a'a rayuwa ce da suke yi ta wahala sai suka zo suna yin rayuwar rufin asiri za su iya ci su sha mm. su fatantar har su kai 'ya'yansu makaranta mm. to dama wannan rayuwa bai kamata a ce dan adam yana da asis da ita ba dama ai ita ce in ka je kauye ba za ka ga wani mahaukacin mai kuɗi ba in ka ga mai kuɗi guda ɗaya in kuɗin aka tattara su kuɗin ba su ma kai sun kawo ba mm, kawai dai saboda yana kauye ne kake ganin saboda yana kauye ne to yanzu misali kana cewa in aka kashe uzurin kana so mutane uku su koma ba za su iya ci ba ba za su iya sa ba za su iya aure da ƴaƴansu ba ba za su iya kai yaransu makaranta ba to shine sauƙin rayuwa kenan ɗazu ka fara maganar makomar kamar inda shi maudu'in namu ya ce makomar manoman da kuma noma arewa hmm. ah, barazanar cewa wasu ba za su koma gona ba saboda asarar da suka yi da kuma yadda abin ke zagayawa ma cikin kasuwa an ce yanzu saboda rashin farashin ya sa purchasing power da kai magana karfin eh, siyayya na mutane ya ragu ta yadda kasuwar ma ita ma yanzu kuɗi ba sa zuwa eh, tabbas haka ne kuma mutane abin da ba sani ba ka ga shi manoman nan da kake gani rayuwar al'umma gaba ɗaya a cikurkuɗe take tana da alaƙa da juna mm. misali cycle ne idan manoman nan su ne suka ɗibi kaso mafi yawa na ma'aikatan najeriya ka kaddara manomi ya yi noma ya samu to idan fa ya samu ɗin nan fa zai aurar da shi? idan zai aurar da 'ya'yan shi dole zai je zai sai gado zai sai kujeru kaga anan kafintoci sun samu abin yi hmm. zai je zai siyo wa'anda suka yi da alaka da bikin za su je su sai kaya anko ne waye yan kasuwa kaka sun samu a nan wurin ciniki zai karu an shi kanshi kafin teloli ka ce shi kanshi kafintan shi kuma in ya samu mai hmm. sai da kusa ya samu mai sai da fenti ya samu mai sai da katako ya samu a jikin kafintan shi kuma zaka je manomi zai sai abin hawa karfi hmm. masu siyarwa sun samu in aka sai karfe dole gyara zai faru injiniyoyi sun samu zai kai yaron shi makaranta masu private school sun samu gwamnati sakamakon ana siyan kayayyakin kamfani kuɗin shigar ta zai karu idan kuɗin shigar ta ya karu abubuwa za su ƙara kuɗi eh, ma'aikatan gwamnati za su nemi ƙarin kuɗi in sun nemi ƙari sakamakon kuɗin shigar gwamnati ya karu ita ma za ta ƙara musu To madalla jama'a yau ma dai a nan za mu ɗiga aya cikin ikon Allah wani mako za ku ji kammalawa ta wannan tattaunawa da Isa Lawal Ikara ya yi da Dr. Abdulkarim Musa. Yanzu a madadin Isa Lawal Ikaran da kuma bakon nashi da kuma musamman ma'aikatan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To an gaishe da Mustapha da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. yayin da dan wasan gaban folan Robert Lewandowski mai fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wasa yake shirin karkare kwantrakin sa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana yunkuri da tattaunawa tsaye ta kwantrakin dan wasan wadda ta bayyana cikin yarjejeniya akwai rage albashin dan wasan har ila yau akwai kuma karin wayansu kudade wadda za ta ba wa dan wasan da zagaran yi kwazo a wasannin da ya fafata mata kungiyoyin kwallon kafa suke fafata a gasar Saudi Pro suna yunkuri don ganin cewa sun ɗauki ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern mun ɗan ƙasar Ingila Harken sai dai shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern mun ɗin ya bayyana a niyyarsa na ganin cewa ɗan wasan ya sake rattaba hannu a ƙungiyar har zuwa shekara ta 2027 shi kuwa ɗan wasan tsakiya na ƙasar Portugal Bana da Silva ya bayyana wa ƙungiyarsa ta Manchester City na ganin cewa yana shirin barin ƙungiyar inda kwantarakinsa zai kare a ƙarshen kakar wasan nan idan muka leka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle da Liverpool kuwa suna son ɗauko ɗan wasan Sporting ɗan asalin ɗan ƙasar Colombia Luis Suarez. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ne take duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Robert Lewandowski tare da ɗan wasar ƙasar Faransa Rand Kolo wanda yake zaman arwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG. Shi ma a nan gefe guda yayin da yake shirin karkare sa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗan wasan kasar Brazil Casemiro a yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami ta fara tattaunawa da ɗan wasan na tsakiya ɗan ƙasar Brazil domin ɗauko daukansa a kaka mai zuwa yayin da wasu ƙungiyoyi da ke nahiyar turai da kuma wasu kungiyoyi da suke kasar saudiya suke sha'awar ganin cewa sun ɗauki ɗan wasan nan kuma ƙungiyoyi guda hudu ne suka haɗu don sanya ido kan ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace Maxim Locris kungiyoyin sun haɗa da kungiyar kwallon kafa ta baya Munich Chelsea da kuma Liverpool da kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da ke fafata a gasar Premier League na kasar Ingila shi kuwa Quad mctonomy ya bayyana cewa babu wata tattaunawa da suke da wata kungiya a kasar saudiya yayin da kungiyoyi da dama suka nuna sha'awar cewa suna son sa sai dai dan wasan ya fi karkata kan kungiyar kwallon kafa ta napoli mai fafatawa a gasar italy balada yuro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.